إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya kaddara fuskokinmu a nan maktaba ta masjid dalil hadisi salafiya nan unguwar jigwal garin biyu jihar borno inda muke gabatar da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai tarin albarka wata ramadan a muna yinin litinin yinin goma sha ɗaya ga wata ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da ɗaya ta zo daidai da yinin ina jin yinin biyar yinin hudu ga watar biyar ma'ana watar mayu ko miladiya shekara dubu biyu da ashirin cikin muna nan a cikin suratun ra'adi suran aradu in ba ku manta ba jiya mun fassara aya ta sha bakwai anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun bi qadariha insha Allah ta'ala yau za mu sake tashiwa akan wannan ayar mu dan gabatar da ƙarin bayani da ya rage kafin mu aza sabon aya a kanta bismillah aramma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء أو متاع سبب مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال وبنجي تعالى يتشي أنزل من السماء ماء يا سوقر دروا دد السماء فصالت سيت ملالر أودية مغدان الروا بقدرها غرغدان أبند ذات إيا أوكا فاحتمل السيل sai koguna suka ɗauki zabadan kumfa rabiya mai ƙaruwa ko kumfa a saman ruwa sai mala ya ce wa ma yuki duna alaihi daga abin da suke kunna shi finnari a cikin wuta ibtiga a hilyatin na neman kayan ado au mata'in ko kayan rayuwa zabadun misluhu shi ma akwai kumfa a irinsa kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil kamar haka Allah yake buga misalin gaskiya da ƙarya fa amma zabadu fa jufaa abu da ko ya karanta fa yadhabu jufala amma kumfa tana tafiya a ƙeƙashe a bushe ba ta nutsewa cikin ƙasa sai dai ta bushe a bayan ƙasa wa amma ma yanfa'un nas kuma abin amma abin da zai amfani mutane fa yamkutu fil ardi sai ya zauna a cikin kasa kazalika yadribu Allahu al-amsal kamar haka ne Allah yake buga misali wannan ayar mun riga mun fassara ta jiya abubuwan da ya dace mun fito da su yau sai dai ƙarin bayani a wannan ayar Allah madaukakin sarki yadda al-Imam Ibn Kathir yake cewa in ka duba ayar Allah ya buga misalai ne guda biyu an gane ko Allah ya buga misalai ne guda biyu a wanda aka buga misalin akan gaskiya da tabbatarsa da ƙarya kuma da gushewarsa sai dai misalin farko ya buga da ruwa an zala minas sama'i ma kamar Allah ce idan an yi ruwan sama idan ruwan yana gudu a ƙasa ko ya zo samu wani wuri ya taru sai ga saman ruwan akwai kumfa akwai siyayi ƙasan safa ruwa ne idan an kwana biyu ba a yi ruwa ba sai ka ga ƙasar ta tsotse mai ta tsotse ruwan gaba ɗaya kumfa da ciyayi da dauɗa fa sai su kasance a ina a sama su kwata-kwata ba sa nutsewa ƙasa ina fata an gane ruwan eh, wa amma ba amma zabadu kun fadin fa ya zahabu jufa sai tafi ya bushe a sama wa amma ma yanfa'un nas abinda zai amfani mutane na ruwa din shine fa yankusu fil ardi sai zauna cikin ƙasa wannan shi yake nuna mana ƙarya watsatse ne ƙarya eh, fure take ƙarya na ƙarya fure take ba ta yaya an gane ko duk yadda mutum ya kai ga gina ƙarya to ƙaryar zai ruri gaskiya shine mai tabbata ina fata an gane wanda ya fara cewa a bautawa Allah a duniya shi ɗaya ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu daga rayuwar annabi zuwa yanzu an yi biliyan na musulmai da suka rayu a doron ƙasa kuma suka mutu akan musulunci to shi da kenan ah, misali na biyu kuma Allah ya buga da wuta an gane ko wa mimma yuqiduna alayhi fi an-nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun misl wato idan ka je wajen mutane masu hura wuta duk lokacin daga an hura wuta an narka gwal sai kaga kumfa-kumfa dotti-dotti a sama ruwan gwal mai kyau din a ƙasa sai ga kumfa-kumfan ya watse ruwan ne ake amfani da shi hakanan nan ana targe mace tana girki tana targe sai daga targe ya yi kumfa-kumfa ƙarshen ta ma dama ruwan tuwo ɗin bai fi rabin tukunyar ba amma targen sai ta yi kumfa har ka zo ga ta cika tukunyar amma a hankali a hankali sai ta yashe ta zanto babu sai ka ga asalin ah, ruwa da garin tana ta kaga kumfar ya zama banza kamar yadda mutum zai iya samun ruwa rabin bote sai zuba omo in ya kada sai kumfan ya cika wannan mai wannan bote din amma yan bar shi ya dade to kumfar sai daga ya tafi ya bar asalin ruwan kaga ai dai shi kumfar tafiya yake bar asalin ruwa to kaga a nan eh, haka ƙarya da gaskiya suke duk inda da ƙarya da gaskiya suna karawa to ƙarya zai tafi gaskiya ne zai zauna dubi mana manyan bosawa guda hudu fa annabi musa ya fama da su ga fir'auna ga karuna ga amana ga samiri amma haka aka yi ta bugawa haka ɗaya bayan ɗaya annabi musa ya ga bayan sai da fir'auna ya kwanda dama ya mutu haka fir'auna ya kwanda hagu <laughs> gane ko eh, don karin mutum da zama da kada ne ya kwanda hagu karo ne ya kwanda hagu ma ne ya kwanda hagu haka ne sani kafin annabi musa alaihi salam dubi abu Jahl dubi abu lahab dubi uh, uh, ubay ibn khalaf da ire-iren su sai da manzo Allah ya gama da su ya ga bayan gaskiya ya zauna ya shigo makka yana cewa qul za al haqq wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa saboda haka wannan yana gaya maka ma'ana gaskiya abu ne mai tabbata shi yasa a ɗazu aka buga misalinsa da ruwa a yanzu kuma aka buga misalinsa da wu. shi yasa kana ji ana cewa ƙaryar wane ya ƙare amma ka taɓa ji an ce gaskiyarsa ya ƙare ba a taɓa cewa ba to alimamu ibnu kafir ce wannan ayar ya buga mana misali ne akan ƙarya da gaskiya an gane ko amma me ake so a gwada mana misalinsa da Allah ta anzala minas sama'i ma'an Allah ya saukar da ruwa daga sama fasalat audiyatun sai kwalbin ko kwari kowace ta ta ɗibi ruwa bi kadari ha wanda za ta iya ɗauka idan kwalbin ne wanda aka gina shi yana da faɗin ƙafa biyu ruwan da zai ɗiba ba zai kai wanda aka gina da faɗin ƙafa hudu mai kaba hudu ba zai kai mai kaba biyar shida ba gwargwadon girman kwalbet ɗin gwargwadon ruwan da zai yi ba gwargwadon girman kwarin gwargwadon ruwan da zai yi ba to shi ya sa al'imamu eh, ibn kafir imamu ibn kafir ta'ala ya ce wa huwa isharatun ilal kulobi wa tafawutiha wannan ishara ce zuwa ga zukatan bayi da kuma mai bambancin zuciyar zuciyar wani ya fi na wani kwakwalwar wani ya fi na wani memorin din wani ya fi na wani akwai wanda yake iya ɗaukar ilimi mai yawa yana iya haddace ayoyi da yawa rana ɗaya akwai wanda ayoyi kaɗan shi da fasalin audiyatun bi ha akwai wanda yake iya haddace hadisai da yawa akwai wanda yake iya haddace hadisai kaɗan karshe ma ne fasalat audiyatun bi ha an gane ko akwai mai ɗaukar ilimi da yawa akwai mara ɗaukar ilimi da yawa to wannan ana iya fassara shi duk da Allah yana buga misalin ƙarya ne da gaskiya amma wannan magudanar ruwa da take ɗibar ruwa gwargwadon yadda za ta ɗauka to ana kwatanta kowa yana iya ɗaukar ilimi ne gwargwadon yadda me sai abinda zai sake fito mana da wannan ma'anar fili hadisin da ya zo sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya zo ya ce ya rasulallah na yi mafarki na yi mafarkin an yi hadari zuma yana saukowa daga sama da kitse zuma da kitse narkashen sai mutane na ga suna ta ɗiban zuma ɗin da kitse ɗin mutane sun kasu gida uku wasu suna ɗiban zuma da kitse ɗin da yawa wasu suna ɗibawa kaɗan-kaɗan wasu ko kallon inda zuma da kitsen ma yake ba sa yi ba su ma damu da ita ba shi ne kenan sai sai na abokan ne su ya ce ya rasu lalaka bar ne fassara na mafarkin inda na yi daidai ka ga in nayi daidai ka tabbatar in nayi kuskure kuma ka ce na yi kuskure sai annabi sallallahu alaihi wasallam to abubakar to bismillah sai sai na baka yace to wannan eh, hadari da aka yi shine wahayi zuma da yake saukowa da kitse zuma din da kitse din alqur'ani da Allah ya saukar maka ai daga sama ya saukar mutanen nan da suka kasu gida uku su ne bayin Allah akwai ɗalibai da suke karatun ƙur'ani ɗin sosai ina fata an gane su ne masu ɗibawa da yawa akwai kuma waɗanda suke karatun eh, kaɗan-kaɗan su ne ɗalibai masu neman ilimin amma kaɗan-kaɗan suke ɗibawa akwai wayanda kwata-kwata ma ba su kalli zumar ba ballantana su ɗebe ta sai ya ce wayannan su ne wayanda ba ruwansu da addin ba ruwansu da majalisun karatu ana karatu ba su ma ɗau kaɗan ba ballantana su ɗau mai yawa ba ruwansu su suna ganin karatu wannan wani abu ne da ya shafi ustazai su kuma mai yiwa suna ganin ba lahira za su je ba ko kuma za su je lahira amma suna ganin dai suna da kwarin kashi za su yi su gara walaki Allahu alam su dai babu ruwansu a to shi ne kenan sai annabi ya ce wa sai na abubakar kayi dace a wasu kayi kuskure a wasu sai sai na abubakar ya ce wallahi sai ka gaya min ina na yi kuskure ina na yi daidai sai annabi ya kada ka walle kada ka rantsa ba zan gaya maka ina ka yi daidai ba ina ka yi kuskure sai dai kawai malamai masu sharha suka zo suka zauna suka yi tattauna suka ce to ina ne muke ganin abubakar ɗin ya yi kuskure da yawa sun kama maganganu amma maganganun da suka fi fitowa fili maganganu ne guda biyu maganar farko da shi ya nemi ya fassara mafarkin ba annabi ne ya nema ya fassara ba kamar wannan muna na ladabi ne a zaman majalisi a gaban malaminka ina fata an gane wasu na ganin nan ne ya kuskuren sai shi ya rasa a bar ni in fassara wasu ba suka ce a ai wannan ba laifi bane tunda ya ce a bar ni kuma annabi ce an baka dama ba laifi bane sai dai inda ya kuskuren ya amsa mafarkin rabi ne bai amsa rabin ba domin yanzu ya amsa ne da ƙur'ani to zuman ya fassara don ƙur'ani ana rera shi yana da zaƙi kamar zuma to amma kitsan bai fassara shi ba kuma dama ya dace ce kitsan shine hadisi <laughs> ina fata an gane to kaga eh, a nan bai fassara kitsan ba to shine kenan inda yayi ba daidai ba ala ayi hal kun ga wannan misali ne shi ma ya nuna da qur'ani da hadisi akwai masu daukan ilimin da yawa akwai masu yi kadan kadan akwai waɗanda ba su ma damu da shi ba kaga yayi kama da fahtamala sailu da rabiya yadda magudanar ruwa eh, fasala audatu bi kada ta dauki ruwa daidai yadda za ta iya to kenan akwai waɗanda kwakwalwarsu yana ɗaukar ilimin ƙur'ani da hadisi da yawa akwai kaɗan kowanne yana ɗaukawa gwargwadon yadda zai ɗauka wannan shi ne to shi ne kenan eh, a nan allah maɗaukin sarki ya yi mana ishara zuwa ga haka sai Allah ya ce kadhalika yadribu Allahu al wal batil kamar haka Allah yake buga misalin ƙarya da gaskiya yadda kumfa in an yi ruwa zaka ga kumfar ya tafi ko da kumfar ka gansa akan ruwan da ya ta malala in ka tona rijiya ka taba ganin kumfar a rijiyar ba taba gani ba ko da ruwa ya zo da yayi da bunu da ciyayi in ka tona rijiya kana ganin su a cikin rijiyar ba ka ganin su don me domin shi dotti da dauda da me an kwatanta su da karya ba inda suke zuwa gaskiyar kuma shi ne yake ƙasa shi yake cikin ruwa shi ne wa amma ma yan fa'un nasa bayan kusa fil har yanzu ɗan uwa har yanzu ɗan abinda ake so a nuna maka na batta ibnu kafir abinda ake so a nuna maka shi ne don kana da kuɗi ta gina manya-manyan gidaje duk ana kwatanta shi da joji ne <laughs> duk ana kwatanta shi da yayi ne pop me aka yi ai in ginin da ya dade ba ana rubuzawa ba ina rubuta ya zama mai ya zama shara ya zama juji ya zama bola duk yaji mai tsada da katsa sai zo ya zama tsumma in ya zama tsumma ya zama juji duk abinci mai tsada da kake ci shi kenan in ka je kashi a jujin ma ƙazanta ne na ƙarshe kashi ne mai ɗoyi mai wari kuna fahimta na mana duk dukiyar da kake da shi ka gina gidaje ka gina masana'antu ko ba haka ba ka gina gidajen shakatawa gidajen gona gidajen kaza su ne kun faɗin ka gina masallaci shi ne asalin ruwa ɗin an gane ko ka gina gidajen marayu shi ne asalin ruwa ɗin kana taimakawa marayu kana taimakawa marasa karfi kana taimakawa addinin Allah wajen gina masallatayya gina kuma masallata daukan nauyin masu karatu ko ba aka ba sannan kuma daukan nauyi na yada da'awa da karantarwa na addinin musulunci ka haka rijiya don a sharuwa al'umma ka haka bohal don al'umma su sharuwa waɗannan ka dasa bishiyoyi ka ba da ilimi to waɗannan su ne asalin ruwa ɗin dan idza mata ibn adam in ka ba an wa amaluhu illa min talatin idan mutum ya mutu duk aikinsa ya yanke sai uku ba wanda zai je tarar a kabari ha sai me sadakatun jariya sadaka da yana gudana ya haka rijiya ya haka bowal. an gane ko ya yi kaza ya gina masallatai ya yi abin au ilmu ya ba da ilmuka na addini ko ya dau nauyin yadawa ko ya tarbiyantar da 'ya'yansa to fa amma zabadu kenan fa ya abu jufa mutu yana mutuwa a Zabadu kun faɗin gidajensa gonakansa lambunansa wane ne wane ne fa ya abu jufa ya tafi a banza magada sun raba ba san darajar abin ba sun sayarwa wasu ina fa ya abu jufa wa amma ma yan fa'un nasa amma abin da zai masa amfani ya nemi sadakacin jariya fayamkusu fil kabri sai zauna da shi cikin kabari ashe a kullum ka riga gina lahirarka sama da duniyarka bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya sai za ka samu salafus salih za ga wani in ya je kasuwa duk lokacin da yake cefane in ya sayi kaza na naira ɗari to zai sadaka da naira ɗari ya ce in na kashe wa gidana naira dubu to in kashe wa lahirata naira dubu wani kuma in ya je ya kashe naira ɗari sai ya kashe wa lahira ɗari biyu an gane ko ya yi tefanin gidansa na naira dubu sai ya yi wa marayu na dubu biyu ya ce lahira ita tafi garanti kar in shiga balto zero lal hayatar duniya don Allah ce wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura kullan ha ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. saboda haka wannan yana nuna maka fa amma zabadu fa yazhabu dinke dinken kayayyaki wa ne duk zabadu ne wa amma ma yanfa'u nasa fa yankutu bil ard abinda zai wa mutane amfani shi ne zai zauna a kabari al-imam abu abdurrahman nasiruddin ibn nuh al'arna arnaudi al-albani cikin silsilatul ahadith sahiha ya kawo wannan hadisin a sigar kamar labari ake ba aka ce wani mutum ne ya auri mata uku mata uku akwai mace ta farko akwai ta biyu akwai ta uku to matan nan guda uku ɗayan ya fi sonta duk abinda take so a duniya sai ya mata har da ƙari tana tambaya wani ma ba sai ta tambaya ba zai mata ɗayar kuma ba yabo ba fallaka yana mata amma bai kai ta farkon ba ya yi mata wasu ba zai mata wasu ba ta ukun kuma dama ma ya tsane ta kenan kamar ta farkon tun ba ta ce a saya mata ba za a saya mata na biyu din in ba ta ce a saya mata ba ba za a saya mata ba amma in ta faɗa ba za a saya mata ta ukun kuma ba ta faɗa ba ba za a saya mata ba ta faɗa ma ba za a saya mata ba an kisa haka na su da albani ya kawo hadisin haka annabi ya ce shi kenan ana na sai jinyar ajali da ya ga jinyar nan ba zai ba na tashi ba sai kalli ta farkon ita hajiya wacce kin sani kina son ki ta kware kuwa duk abin da kike so kafin ki ta ayi ana yi kuma in kin ci yi za a yi da ƙari ta ce ƙwarai kuwa sai ya ce to yanzu zan mutu dan Allah za ki raka ni kabari mu zauna ita ce na zan je wala ba inda zan je nan nake ne ba yanzu jira nake ka mutu a bani rabona kawai in je in aure wanda zan aura mu ci gaba da rayuwar sai ce duk dattako <laughs> da mutunci da namiki shi kenan sai ya tambayi na biyu ya ce to ke dai kin sani tunda wannan na tambaye ta ma ga amsa da ta bani ke kuma ai sai a hankali ke dai kin sani in baki tambaya ba ba zan baki ba amma in kin tambaya ina iya kokari na in baki ta ce kware ku to yanzu gashi nan ina ganin alamar mutuwa in na mutu za ki raka ni mu zauna a kabari tare ta ce ni gida me irin wannan fatan kuma ni fa kana gani na wannan kwanakin da ya rage maka nake irgawa ina gama kana bata min lokaci ina son da ka mutu in ɗauki kasafina na arziki in samu wani ɗan shila in aure shi mu je mu ci gaba da rayuwarmu don yanzu ma haƙuri da ni ina jiranka shi kenan sai a ya tsaya bai ma tambayi mai ba na ukun ba don ya san bai mata mutunci ba ina fata an gane shi ya sa sai ya jama ya fi ya rufe fuskansa sai ya ji ana cewa ni zan raka ka ni zan raka ka yana bude fuska sai ya ga matan nan ta uku matan nan ta uku da ya tsane ta din baya mata abu ya tsane ta yana ƙinta ita take cewa ne zan taimake ka zan raka ka kawai sai ya fara hawa yace ina ma da ke na fi ba wa kulawa shine sai annabi ya ce to wa'annan ukun da kuke gani na farko din nan dukiya matan nan ta zata farkon dukiya idan mutum yana da dukiya yana iya kashe wa dukiyar ko nawa ne baya shakka da yana da trela trela ko kanta-kanta na neman kuɗi taya yana fashewa nan da nan zai je mai ba sai an ce masa ya je saya ba tana buƙatar ringi nan da nan zai je tana buƙatar bushin nan da nan zai daga shagonsa zai iya gina wannan shagon ya yi ta bene kashe mata kuɗi ko nawa kamfaninsa yana iya kashe kuɗi ko nawa mutum ya fi son dukiyarsa sama da komai shasa da yana da motar ɗaukan kaya da za zuwa ce motar ya faɗi kafin ya tambayi lafiyar direban zai tambayi lafiyar motar ta kone ne za ta gyaru kafin ya je na tambayi lafiyar direban kaga na farko dukiya duk da yadda mutum yake son dukiyarsa yanzu gashi na yace za ta raka shi kabari ne ta ce me ba za ta raka shi ba ta binne mutum da jib sa ba ba ta binne shi da dukiyarsa kaga duk da yadda yake son dukiyar yake ɓoye ta a banki ya adana ta ya sabu an na malahu akhlada ba abinda za ta tsina na sai ta biyu shine matansa da 'ya'yansa mata da yara za ga mutu yana kashe musu kuɗi amma ba kamar yadda yake kashe wa dukiyar ba don yana iya rage cefanin gida ya ce ai yana gyaran motarsa kwanan nan <laughs> an gane ko yana iya rage cefanin gida ya ce yana gine-gine kwanan nan ta kaga su yana musu wani abun baya musu wani abu ba yabo ba fallasa su ma kaji ba za su raka shi kabarin ba kwa ko da aka saba binne shi da matarsa ko da ɗansa ko da ɗansa to wannan matar da ya fi tsanan kun san wace ce wacce kwata-kwata ya tsane ta ibada da yana barci na ya ji an as-salatu khairun minan nomi ransa zai dadi ko zai baci zai baci har tsaki zai yi ya yi kira salar sai tsaki har lokacin sallan yayi kai matar da ya fi tsana ɗinkin ana sallar ma wuf zai ya fita dan tsafa ke yanda ya tsare sallafa yana da agogo lokaci yayi ba zai alwala ba sai ladani ya kira ladani ma in ya kira fa ba zai alwala ba sai ya ji ana ta da ikama kaga ya dago ta yana ta maɗe don ke yanda ya tsani wannan mata mai suna ibada din da an zo ana neman taimako irin kuɗin da yake kashe dukiyarsa ba zai kashe ba irin kuɗin da yake kashe iyalinsa din ba zai kashe ba idan mashayi ne sai ya tsallake dubu dubu sai ya duba ɗazu ya sayi sigari canjin sigari nawa naira talatin wani goma ne ya fi tsufa in kuma baya shaye-shaye goron da ya saya ɗazu baya cin goro fiye watan da ya sha ɗazu canjin wanne ne yake ganin ba zai karɓu ba shi ma ba kamar ransa zai fita sai ya cire ya baya to shi ne matar da ya fi tsana kuma ita ce za ta raka shi na kabari <laughs> kuma mata uku ɗin wannan ibada da katsana wannan ibada da kika ki kike yi ta kika yi sallah na farilla sallar nafila qiyamul layli sallar walaha karatun qur'ani ta kika taimaki addini taimaki marayu taimaki miskinai taimaki fakirai waɗannan abubuwan da kake din wallahi su ne za su raka ka gaban su ne za su raka ka gaban kujibatul jannatu bil makarih wa na naru bi shahawat annabi yace an shamake aljanna da abin da rai yake ki an shamake wuta kuma da abin da rai yake so yanzu zaka iya ga matasa a zafin nan za su yi hira a hasken wata su kai sha dare in ka tattara su babu wanda ya je isha'i a jami ana kin wuya a je a yi isha'i amma ga jaddada ana hirar banza to shine faɗin Allah maɗaukakin sarki fa amma zabadu fa yadhabu jufa'a wa amma ma fa fil ardi wa amma amwalu wal ahlu yadhabu jufa'a wa amma ibada fa yankutu fil qabri wa min al ila kazalika wal ba za ka san ribar ibada ba sai ka mutu ba za ka san kuma takaicin sabon Allah ba shi ma sai ka mutu wannan kenan to kaga yana mana muna fashin bakin wannan ayar kenan a ya ci gaba da cewa haka ne idan ka ga bishiyoyi da ake eh, shukawa ko da ka zo kana zuba wa bishiya ruwa ko da kana ga yana kumfa da yayi kumfa da yayi ba za su shige ƙasa ba ruwan ruwan da zai shige ƙasa shi yasa ka je kai ibada da shirka da bid'a ibadar da kai da tauhidi ne zai tafi ya bi ka cikin kabari shirka da bid'a ba inda zai je sai ka je ka ga duk aikin ka an rusa shi wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura wani cikin salafus salih yace كنت إذا قرأت مثلا من القرآن فلم أفهمه وأفهمه أفهمه بكيت على نفسي فلم أفهمه بكيت على نفسي wani cikin salaf ya ce duk lokacin da na karanta qur'ani ya buga misali na duba na duba ban gane misalin ba sai in fashe da kuka dan Allah ya faɗa cikin qur'ani wa tilkal amsalu nadribu halin nas wa ma ya'qiluha illa al-alimun yani wa ma yafhamuha illa al-alimun Allah ya ce muna buga misalai cikin qur'ani ba mai gane wannan misalin sai masani shi kuma Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama shi yasa wa'annan misalan muke kokarin cire muku shi a haka na ali ibn abi talha daga ibn abbas ya samu yake cewa an zala mina sama yake wani misali ne Allah yake buga misalin zukatan mutane akwai wanda zuciyarsa yake da yaƙini an gane ko yaƙini akan akwai Allah yaƙini akan ya yi imani da Allah da mala'iku da annabawa da manzanni da ranar ƙarshe da ƙaddara ko alkhairi ko shar to tun da yana da yaƙini to shi da wa’a mama ya fa'un nasa wannan yaƙinin har ƙabari zai same shi har ƙiyama akwai kuma wanda a zuciyarsa akwai shakku anya akwai Allah anya annabin ma da gaske to shi ne yanzu abu jufa wani aikinsa aikin banzaye ba zai taɓa tashiwa da wani aikin lada gobe ƙiyama ba shi duk addu'a da kake ka roƙa da tabbacin Allah zai amsa maka duk sallah da kake yi in jam'i ne ka rika jin fa ga kanan da daraja 27 ba makawa ma'ana duk ibada ka yi ta bisa yaqini shi yasa akwai wata kalma ta kuskure wanda kaburat kalimatun takhruju eh, min sahibiha shi ne za ga wani sai kaga wani rubatsen lalataccen karkataccen musulmi sai an je wani taro wani ma za da sunan malanta an je taro da kiristoci da musulmai an gane ko sai ka ga don sakarci da wawanci dai ya ga ya birge arna sai ka jana cewa to jama'a musulmai da kiristoci a zona lafiya wannan kalma ce mai kyau jama'a a zona lafiya ba shi muke na ba inda muni yake sai ce ai mu musulmai da kiristoci dukkan mu lalime muke a cikin duhu har iya kake yi kenan ne kai kake lalime cikin duk don kai zuciyarka akwai shakka waye ce maka musulunci lalime ne cikin duk babu lalime cikin duk a musulunci duk abin da ba musulunci ba lalimen babu ne cikin duk ka san ma wani mai sa'a in akwai abun a garin lalima yake samu ko to duk wanda ba musulmi ba to ba ma mai lalume cikin duhu ba mai lalimen babu a cikin duhu ka babu abin da zai sa ko a haske yake lalimen babu zai samu ne ballantana babu yake lalumowa cikin duhu Da Allah ta wa man yabtaghi ghayra al dinan duk wanda ya rike addinin da ba musulunci ba duk kirkin da ya awanta addinin in dai ba musulunci ba to Allah ne ta falan yuqbala minhu har abada ba za a karba da gare shi ba lan harfu nasbin ne wa nafin yuqbala fi'li ne mudari'i mansubun bilal har abada ba za a karba masa ba wa huwa fil akhir min al khasir saboda haka duk wanda ba musulma duk aikin da yake yi billahi allazi la ilaha illa hu Allah ba zai karba ba amma musulmi fa ba a cewa mai lalibe shi du menene duhu qur'ani ne duhu Allah ma fa shi Allah an-nur ne mai haske ne Allahu nuru samawati wal ardi kuma ya kira ƙur'ani da haske kar an zalla ilaikum nuran mubina to ya ko za ka zo ka ce muna lalime cikin duhu ga aya karara ka ce muna cikin duhu saboda haka duk abin da ayin ƙur'ani ya haska ya ce a yi hadisi ya haska ya ce a yi babu wata duhu saboda haka mu musulmai ba lalime muke ba ɗaukan abu muke a haske ɗaukawa muke a haske shi yasa ma a annabi mu yake mana don mu a haske muke rayuwa hasibu anfusakum ku yi wa kanku lissafi qabla an tuhasabu ha yanzu kana karanta qur'ani kana karanta shafi daya a ramadan ka san ladan ka 60 ne tunda kowane harafi daya lada goma in a ramadan kuma lada 100 kowane shafi daya kuma muka ce eh, layi 15 ne galibi harfa ko kowane satara harfa arba'in arba'in sau sha biyar harfa ɗari shida ɗari shida sau ɗari kasan dubu shida dubu ɗari shida eh, dubu sittin kana sallah ka zo abin ɗinka saboda haka mu ba ma lalime cikin to ba ma lalime cikin to don Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya shi ne zaka zo ka ce mana wani duhu babu wani duhu a haske muke in kana cikin duhu to zuciyarka yana shakka to kai ka sani in alalime ka kana ibada wai ka ɗauka alalima kake yi to kai a ranar kiyama a wuta kake don ka zama zabadu ne kumfa ne fa ya zabu jifa'a wanda ya da yaƙini wa amma ma ya fa'un nasa fa yankusu fil ardh wannan ke a nan jama'a mun gane ruwa yana da kumfa ban ba shi da amfani haka ibada yana da shirka shirka ba shi da amfani ibada yana da bidi'a bidi'a ba shi da amfani an gare ko al'imamu ibn kasir a wani wuri yake cewa ubangiji ta'ala ya buga misali a farkon bakara misalin munafikai ya buga musu misali biyu ɗaya misalin da wuta ɗaya misalin da ruwa mai wuta masaluhum ka masalin da zai sauka da naran mai wuta eh, mai wuta kenan mai ruwa auka saibin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'adun wa barkun ka saibin hadari an gane ko a ah, sannan kuma ya buga misalin kafirai kuma na bakara munafikai ne an buga misalin su da ruwa da wuta a bakara to in ka je suratu an-nur kuma Allah ya buga misalin kafirai da abu biyu misali biyu shi ma ɗaya wuta ɗaya ruwa ah, Me ruwa wallazi na kafaru a'maluhum kasaradin biqi'atin aikinsu kamar kawalwalliya ne a fako ya sabu zam'anu ma'an mai ishi sai ɗoka ne ruwa ne sai in ya zo wajen ruwan wajen kawalwalliyan hata ya waje da hume naran sai tarar da shi mai wuta to kaga anan ya buga misalin aikin kafirai da wuta والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ما حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه فلم يجده شيئا بإسامه كوما أو رمبا سيمي سيزافر رانا kaga wuta ne sannan ku akwai auka zulmatin fi baharin lujjigin ya sha'u maujin min fauƙihi maujin min fauƙihi sahab kaga ana ya buga misalin su da ruwa a bakara ya buga misalin munafikai biyu ɗaya wuta ɗaya ruwa a nan suratu nur ya buga misalin kafirai biyu ɗaya ruwa ɗaya da wuta a sahih bukhari da muslim hadisi abu musa al-ash'ari annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna masala ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal ilm lalle misali da Allah ya turo ni da shi na shirya da ilimi kamar hadari ne ya samu ai ruwan sama ne da aka yi ruwan sama yanayin ƙasa ɗin kashi kashi akwai ƙasan da yake da laushi da aka yi ruwan sai ya shanye ruwan akwai ma ƙasar da bayan ya sha ruwan yana da kwari sai kwarin ya riƙe ruwan wanda a rani aka yi ta noman rani da ruwan akwai inda aka yi ruwan kuma shi wurin fako ne a bushe kamar kwalta Tan eh, dauri ne shi kwata-kwata baya karɓar ruwan to sai annabi ya ce misalin ƙasar da aka yi ruwa ta karɓi ruwa shine kamar ɗalibi ne ko mai jin wa'azi ya karbi wa'azi ya aiki da shi kasar da kuma bayan ta karbi ruwan kuma ta sake ajiye ruwan a koguna shine kamar malami ya yi karatu ya aiki da shi kuma ya sake rasa ya haddace ya ajiye su don ilmantarwa sai na uku kasar da tsandauri ne a bushe yake bai ma sha ruwan ba ballantana ya karba shine misalin wanda babu ruwan shi da ilimin addini babu ruwansa da zuwa wajen wa'azi da zuwa wajen karantarwa wannan shi ne ƙarin ta'aliki da za mu yi a kan wannan ayar da Allah maɗaukakin sarki ke to an zala mina sama'i ma'an fasalin audiyatun bi ƙadari ha fahtamala sailu da rabiya wa min ma alaihi alayhi fi an-nar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun Ka kadhalika yadribu Allahu al-haqqa wal-batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'u an-nasa kusa fil ardi kazalika yadribu Allahu al-amsal duk ibn al-jawzi cikin ah, zadul masir fi ilmi tafsir shi kuma yace wa'annan misalan shi ya kama ganganu guda uku magana na farko shine Allah ya buga misalin Qur'ani ne Allah ya kwatanta saukan Qur'ani daga sama kuma ya kwatanta zukatan bayi wajen mu'amala da Qur'ani da aka saukar wani akwai yaqini a zuciyarsa na Qur'ani wani akwai shakka wani akwai basira da fahimta wani akwai jahilci to shi mumini yana amfanuwa da qur'ani din da hadisai da da annabi ya zo da shi yadda manomi yake amfanuwa da ruwa ya je noma a damuna kafiri kuma ba ruwan shi da wannan yadda kuma aka ci haka ga wanda bai amfanu da damuna ba misali na biyu yace Allah ya buga misalin gaskiya ne da ƙarya ma'ana shi gaskiya yana tabbata ƙarya fa baya tabbata kana iya kwakwatanta kamar wuta da hayaki yanzu ga wuta ta tsaya a matsayinta hayaki ba sai ta ɗau girman kai sai ta taso u sai ga ta ta ci ta sama in ka bata lokaci kadan iska sai ta fi da ita amma ga ruwan ga wuta na asali din haka na uku Allah ya buga misali mumini ne da kafiri aran sai Allah madaukakin sarki ya ce me an zala mina sama ma an aya ta sha takwas kuma sai ya ce me للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم Ubangiji ta'ala ce lillazina tajabu da rabbihim ga wayanda suka amsa kiran ubangijinsu Al-husna suna da sakamako mai kyau wallazina lam yastajibu lahu wayanda kuma basu amsa wa Allah ba law anna da a ce nasu ne Matal ardi jami'an abinda yake cikin ƙasa gaba ɗaya. wa mislahu da misalinsa ma'ahu tare da shi lafta daubihi da sun fanshi kansu da shi ula'ika da mutane lahum su'ul hisab suna da mummunar hisabi wa ma'awahum jahannam koma makoman sutar jahannama ce wa bi'sal mihad tur da shimfi'i ubangiji ta'ala ya faɗa a wannan ayar lillazina tajabu istajabu abu ubaida yace ta istajabtu laka da ajabtu laka din ma'ana ɗaya ne amsawa istajabtu laka da wastajabtuka sawa duk ɗaya ne din ma'ana su ajabtu lillazina stajabu li rabbihim ko lillazina stajabu rabbahum din ma'ana ɗaya waɗanda suka amsa kiran ubangijinsu al-husna kenan suna da abu mai kyau jaza'an al-husna wayanda suka amsa kiran su suna da sakamako mai kyau menene amsa kiran ubangiji shine aqa'ullah wa rasulahu wan qadu li awamirihi wa saddaqu akhbarahu al-madiya wal atiya suna wayanda suka yi wa Allah da'a suka yi wa manzon Allah da'a suka mika wuya ga umurni na Allah da kuma hanuwa akan abin da ya hana suka gaskanta labaran da Allah ya bayar na abin abubuwan da suka faru a baya da labaran abubuwan da za su faru nan gaba duk waɗanda suka amsa kiran Allah ya ji hayya ala sala ka zo sallah ai ka amsa amsa kiran Allah shine riko da musulunci udkhulu fi silmi kafatan wala tattabi'u khutuwati shaytan gaba ɗayan ka dungurungum ɗinka kana kan musulunci to duk wanda ya amsa kiran Allah lillazina tajabu li rabbihim alhusna suna da me sakamako mafi kyau bai ce lillazina tajabu li rabbihim alhasan a husna ala wazni fu'la ma'ana suna da sakamako alhusna wanda siyar ne nan mubalaga na kololuwa ala wazni fu'la duk abin da aka kashi ala wazni fu'la babu wani abu sama da shi mu doka wata ashqa allazi yasla an-nar al-may kubra kubra yati akbar kubra ala wazni fu'la allazi yasla an-nar al-kubra shafa ga suna ya Allah ce wallahi asmaul husna ala wazni fu'la haka nan kuma lahum jazaa'an al-husna qul allazina stajabu li rabbihim husna suna da sakamako mafi kyau kololuwa a kyau. sakamako na ƙololuwa a kyau shi ne lahum jaza'un al-husna an gane ko wannan Allah yana buga mana misalin mutanen kirki kafin ko ya kawo na shakiye malamai sun tattauna wani sakamako ne mafi kyau da Allah ya ce zai ba wa waɗanda suka amsa kiransa malamai sun kawo maganganu guda uku maganar farko magana abdullahi ibn abbas da jamhurin ulama shine aljanna ai babu wani abin da ya fi aljanna duk dai wani daɗi da lagwada da za a gaya maka ba wanda ya fi aljanna bayan komai da komai akwai na daɗi komai da komai na bakin ciki kuma babu shi a ciki kuma gashi na ba tsufa ba mutuwa shine na jaza'an lil husna akwai abin da ya fi aljanna babu abin da ya fi babu cuta ba jinya ba ɓata rai babu babu a ciki ba babu aljanna komai kuma akwai yadda Allah yake asma'ul husna suna yanzu husna lagwada da zai bayar wa mumini a aljanna shi ma mai husna ne na ƙarfi yadda asma'uhu al ne haka jaza'uhu li ibadihi salihin shi ma mai al ne magana ta biyu shine alhayatu war rizqu magana mujahid magana ta uku dukkanin alkhairan aljanna da abin da yake kasa da aljanna lillazina tajabu li rabbihim alhusn don amsa kiran Allah ai abu ne mai kyau to aljanna ma abu ne mai kyau hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan wallazina lam yastajibu lahu Allah tsare mu da najinna wayanda ba su amsa wa Allah ba madadin su kadai tashi suka yi shirka madadin su yi riko da sunna sai suka yi riko da bid'a madadin su gaskanta Allah su gaskanta annabi sai suka karyata su law anna lahu da nasa ne wallazina lam yastajibu la wayna basu amsa masa ba law anna lahum da za a ce nasu ne ma fil ardi jami'an arzikin da yake doran kasa gaba ɗaya nasu ne arzikin su dangote su bilgate arzikin su karuna arzikin da aka yi tun daga farkon duniya har a naɗe ta da za a tara wa mutum ɗaya gaba ɗaya a ce nashi ne ranar kiyama a ce mallakarsa ne an gane ko lafta dau bihi wallahi zai nemi ya bene ɗin kansa daga wuta ya ce ya bayar duka wannan yana nuna maka kuɗin da kake tsumulmularsa kake ƙin taimaka addini da shi to ranar kiyama in za a jefa ka wuta dukiyarka din nan gaba daya da duk wani dukiya abin da ake ce masa dukiya na duniya gaba daya da za a ɗauka a miƙa maka za ka ce ya Allah gashi ni in tafi aljanna akwai ayoyin da suka tabbatar da haka yawadul mujrimu law yabtadi min azabi yawmi idhin bi bani mai laifi ya ga za a jefa shi wuta ya ce ina ma zai ɗibi ‘ya'yansa ba bayan ya ba da dukiyarsa an ƙi zai ɗibi ‘ya'yansa da jikokinsa gaba ɗaya ce ya Allah kai su wuta ne a kai ne aljanna ta ce a wasu ayi ba ce sai ce to a haɗa da matansa a ce a wa a kai ne ‘yan uwansa a'a wa fasilatihi ya ce to a ɗibi zuriyarsa zai a kai wuta a ce a'a sai ta mahaukata wa man fil ardi ya yace ya Allah duk wayanda suke doran kasa su annabi Muhammadu su annabi Isa su annabi Musa duk wayanda suke cikin ƙasa gaba ɗaya a watsa su a wuta shi kadai kuma yinji ta ta kalla aha albarka innaha laba wutar laba ce zaka shi nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a tana jan wanda ya juya baya ya tara dukiya wa au ayero saboda haka duk abin za a ce mutum wannan yana nuna maka kenan duk abin aka tara a duniya da gaske ne bata kai fiffikin sauro ba don da ta kai fiffikin sauro da Allah ya karba ɗaya kenan sannan ko na biyu yana nuna maka ƙarfin azabar ya yarda ya rabu da komai yanzu akwai wanda za ga wani ciwo yana damusa zai karfin hali sai ba za a sayar da gidan shi ba don a yi jinya amma na lahiran yana ganin wutan zai yarda ya rabu da komai shi ne Allah ya ce walau anna lahum ma fil ardi jami'an da dukiyar da yake kasa gaba ɗaya nasu ne wa mithlahu ma wa akawo irin sa a hada lafta daubi za su bai kansu da shi to ana kwatanta maka ma abin da ba zai yi wai da ma a ce yana da dukiyar na duniya gaba ɗaya da irinsa ba za a karɓa ba wata ƙoyoman latajide nafsu an nafsu shay'an wala min minha shafa'atu wala yu'khadhu minha adlun wala hum yunsarun suratul baqara to ballantana kuma ma ranar kiyama ba mai tashi da dukiya tsirara zai zo ina aljihu ballantana ya zo da kuɗi ba A.C.M. ba komai da zai zo da su goma ba bankuna ba komai to da akwai ma ba za a karɓa ba ballantana babu ya zo tsirara laqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum shi da kenan Allah mana zai ce ulaika lahum su'ul hisab wayannan da ba su amsa kiran Allah ba babu ruwansu da addini babu ruwansu da Allah ya ci annabi ya ce babu ruwansu da sauraro ballantana su yi aiki da shi babu ruwansu da mai Allah ya ce ya aza mana mai suna da mummunar hisabi lahum su'ul hisabi innahum kanu layar juna, hisaba sai wai da Allah zai musu binciken kwakwaf wa nadha'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah fala tudlamu in takum mithqalu habatin min khardalin biha wa kafa bina hasibin sai Allah ya ce wa ma'wa'uhum jahannam wutar jahannama ce Allah tsare mu wa bi'sa yayi muni al-mihad shimfi'i shimfi'i a kiyama a ce wuta don me aka kira wutar da shimfi'i to nan zai kwanta nan zai tashi Allah tsare mu da wannan azabar sai Allah ya ce mai aramu من ربك ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق وبنجد تعالى يشي أفمن يعلم شن وند يسان ma unzila ilayka min rabbika abinda aka saukar maka daga ubangijinka eh alhaqu shine gaskiya kaman huwa a'ma shin daidai yake da makaho inna ma yatazakkaru ulul albab lalle masu wa'azaltuwa ma abota hankula ne wannan tambaya ne a faman ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika wasu malamai suka ce an buga misalin hamza da abu jahal hamza da abu jahal a shi hamza ya musulunta ya yi imani ya san Allah da annabi shi kuma abu jahal bai yi imani ba bai san Allah ba bai san annabi ba ya ƙi bin annabin sai Allah ce a faman ya alamu shin wanda ya nemi ilimi bai zauna a jahilci ba anna ma unzila ilayka min rabbika ta hanyar ilimin nan na addini ya san abin da aka saukar maka daga ubangijinka alhaqu shine gaskiya ma'ana ya nemi ilimin addini kuma ya bauta masa don ba a addini da jahilci haka mai ahadar ya ce wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukman lahi kar ya aikata aiki sai ya san hukuncin Allah shi ma Allah wahayin farko bai yarda annabi ya sallah yayi ibada ba sai da yace yayi karatu ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kuma Allah bai yarda yi tauhidi bisa jahilci ba sai sake fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat shida afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika shin wanda ya nemi sani na addini ya san abin da aka saukar maka daga ubangijinka shine gaskiya kuma ya biye aiki da shi kamar huwa a'ama shin zai daidai da makaho makanta da ake nufi anan ba makantan zahiri ba yana nufin amal kalbi makantar zuciya shine jahilci yanzu ga malam Umar anan da muke tare limaminmu mu na Hausawa da annan masallacin makaho ne a ganin ido amma mahaddacin alqur'ani saboda aka fa innaha la ta'mal absar walakin me ta'mal qulubul lati fi sudur ba makantar ido Allah yake nufi ba makantar zuciya kenan ayar yana nufin shin mai neman ilimin addini zai zauna daidai da jahili su ba daidai ba ah, yanzu ko a duniya ne ka duba mai ilimi shi yake jin daɗi in an zo gini mesin da lebura waye fi shan wahala lebura shi zai miko bulo inci tara mesin kuma da shige shi lebura ka ko ba ilimi za a ɗauko bulo amma mesin ba sai da ilimi ka sai ta bulo in an biya lebura dubu biyu za a biya mesin nawa <laughs> sun uku ko ka to haka ne idan ka je ma'aikata ka ga wani yana cikin ofis ga kujera mai laushi mai juyawa ga ac yana kada shi ga talabijin a ciki sannan ga wani yana shan wahala a waje kayan kode rana yana bugun shi dan danna karawa ƙirarren sai shigo shine masinja aike shi ya sha rana ya je ya dawo ba shi yan wahala ba sai ga wannan na ofis din wata yi an ba sa dubu ɗari biyar wancan ma sun an ba sa dubu takwas ka ko a duniyance mai ilimi na zamani shi fi morewa to a lahira tsammanin ka to shi kuma Allah ya saukar da Qur'ani ya saukar da hadisi tsammanin ka wanda ya karanta Qur'ani da hadisi shi kuma Allah ba zai masa gata a lahira ba kai da kai bokon kadai ka zai ka zan professor in baka nemi ilimin addini ba to in kai wasa a lahira Eh, a lahiran ko masinjan ba za a ka ba <laughs> an gane ko saboda aka haka iya hanjar lahira rana ne na Allah zalika yawmul haq waye karanta qur'ani waye karanta hadisi waye bibi ma'alolin su waye san tauhidi waye aiki da su wannan ranar su ne ranar su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sabansa da mu'minai har ma Allah zai ce musu haza yawmukum wannan fa jama'a shi ne ranan ku ku gwangwaje nan ne yau ne ranan ku jiya da kaje an ce haramun aljanna Allah zai ce ku sha haza yawmukum la yusaddauna an hawa la yun saboda haka haza yawma yanfa'u sadiquna yawma yanfa'u sadiqina sidqu saboda haka eh, Allah ya ce wanda ya san ilimin addini ba zai yi daidai da wanda bai sani ba ilimin zamani abu ne mai kyau amma duk ilimin ka na zamani ta kai matsayin profeso ga wani ilimin addini kaɗai ya sani bai san na zamani ba to kai ne jahili shi da ya san Allah shi ne mai ido don ayyata a faman ya alamu kaga ilimi ya yi magana ilimin wanne annama unzila ilaika ilimin da aka saukarwa annabi <laughs> annabi wani ilimi aka saukar masa geography ko physics ko uh, biology abinda aka saukar masa na ilimi ilimin bautawa Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kuma a fakaice ana samun na zamuna a ciki a faman ya'lamu annama unzila unzila ilayka kuma yace min rabbika huwa al-haqqu kaman huwa shi yasa idan baka karanta addini ba sai ka tashi makahon gaske gobe kiyama wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a ana son ka zanto guru a biology a chemistry a kaza kuma ka zanto guru a fiqh guru a tauhidi guru a kaza guru sai sa abin da zai burge ka a jami'ar Ibrigiya al-alamiya a Sudan zaka akwai ba wanda zai karanta chemistry zai karanta kaza zai karanta kaza akwai ilmukan addini da kuma wajibi ne sai ya karanta yadda mu duk abin da za karanta sai ka karanta english da math to su kuma haka akwai abin da dole sai ka karanta shi yasa da jami'o'i za su tafi akan tsarin a sai mutum ya zo a zai karanta medicine ne zai karanta kaza ne zai karanta kaza ne ta ce to wajibi ne karanta qur'ani da hadisi ya karanta alkitabu wa sunna wajibi ne karanta tauhidi wajibi ne karanta fiqh an gane ko wajibi ne a sa mutum wannan domin su wayannan ilmuka din babu su abun ba zai ci gaba ba in zai karanci likitanci ne likitanci ne babu a cikin alkur'ani ba ga biology ba falyanzur al-insani mimma khuliq khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wata taraib duk ba ba ne. Eh, in kuntum fi raybin min al-ba'd fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min ah, alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin duk wannan ba biology ba sannan kuma da Allah madaukakin sarki eh, eh, yake cewa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر وأن بالك تنشي بني afuwan suna nan da yawa sai mu tsaya anan nan abin da mun faɗa na daidai Allah sa mu tare kuskure ko ko tuntun haka Allah ya ce mana subhanaka zai bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk